inda muke karatun littafin sunani abi dawuda a kowace ranar alhamis yau alhamis nawa ga wata shidda ga watan jumada ko shidda ga watan jumada jumadal ula shekara ta 1433 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna na a cikin kitabu sala za mu tashi babi na 104 babu salati ila rahila bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى الراهلة حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال قال عثمان حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى بعيره imam abu ya yi muna maganar sutura satin da ya wuce ya ce muna ana sutura da mu'akharatul rahil idan ba a samu ba ana sutura da sanda idan ba a samu ba ana yin sutura da mi da hulla ko ya kawo mana hadisin jallayi mun ci hadisin jallayi da ifi ne bai inganta ba amma hadisin Ah, hadisin mu'akhiratu rahila inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran bai samu ba ya sa anaza sannan kuma ya inganta daga wasu daga cikin tabi'ai su yi sallah da hullarsu amma mun ce na jan layi bai inganta ba yanzu ya kawo muna wani gaba yace babu salati ila rahila babi mai magana kan sallah zuwa abin hawa mutum sai ya sa abin hawan shi sai ya yi sallah kaga imam imam abu dawud sai ya ce ar rahila abin hawa sadaka za mu ji a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ba'ir ya sa raƙumin shi ya yi yanzu za ka iya sa mota ka kai maka ka yi sutura za ka iya sa mashin ɗin ka yi sutura za ka iya sa kitin ka yi sutura duk rahila ne duk abin da ake hawa ne don haka ya haɗe gaba ɗaya za ka iya sawa ka yi إمام ah, Usman bin Abi Shayba wa Wahab bin ووهب wa ibn Abi Khalaf Muhammad bin Ahmad bin Khalaf خلف ya miye hukuncin ta'akhur da kuma jinkiri ga sahun farko yace hadathana ibn kathir shine muhammad ibn kathir abdi qala akhbarana sufyan shine as-sawi an amara bin ma'mar an amara bin umair an abi ma'mar abdullah bin sakhbara an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو مسعود البدري يكي cewa manzo Allah alaihi wa sallam yana cewa li yali minkum al-ahlami nuha tabbata ba zai tafi a kai ba haka in an ce in ya tabbata raƙumi zai tafi ba zai istira da shi ba domin ka sa raƙumi ko wata dabba ka istira da ita tashi ta ta kaga kenan istira babu har yanzu amma kila in ka aji mashin ɗin ko ka aji motar ka ka tabbata ba za ta tafi ko ina ba kaga wannan ma min babu aula za ka yi wannan ba zai cika ba da annabi sallallahu alaihi ya hana ayi sallah inda raƙumi ke kwanci annabi sallallahu alaihi ya hana ayi sallah fi mabarikil ibil kuma shi ya sa raƙumi gaba gare shi yayi sallah wannan akwai bambanci domin da raƙumai ke kwanci ba raƙumi ɗaya bane raƙumai da yawa ne annabi sallallahu alaihi ya illanta wannan da cewa dan ke zama wurin ba najasa ba ba najasa ba kamar da wasu ke cewa saboda najasa ba najasa bane annabi sallallahu alaihi ya hana ai sallah wasu wajaje da babu najasa ba dole bane sai najasa inda raƙumai ke zama haka nan annabi sallallahu ya hana ai sallah wurin wanka wurin wanka babu najasa wanka almustaham ba wajen da ake bayan gari da fitsari ba wurin wanka haka annabi sallallahu ya hana ayi sallah a tsakiyar hanya tsakiyar hanya babu najasa amma wurare ne wanda an hana ayi sallah a wurin su saboda haka wajen raƙumai shaidan ke zama wurin don shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn taymiya ya magana duk wayannan a cikin majmu'ul fatawa cewa menene illa rashin hana sallah ya annabi sallallahu alaihi hana sallah ba najisa ake dibi ba za a dibi ya hana sallah a wurin kada ayi. yi zaka yanzu akwai bambanci da wanda wanda ya zo ya sallah a wajen da raƙumai ke zama nan tokin raƙumai ne inda ake daurewa sai mu ce annabi sallallahu alaihi hana ayi sallah nan to amma yanzu raƙumi guda gari kana tafiya lokacin sallah yayi zaka isa shi sitira sai kai sallah zuwa gare shi باب إذا صلى إلى سارية أو نهوها أين يجعلها منه حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عباس عياش قال حدثنا أبو أبيدة الوليد بن كامل عن المحلب ابن حجر البهراني عن ضباءة بنت مقداد ابن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على هاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يسمد له صمدا إمام أبو داود يقول باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه babi mai magana cewa idan mutum ya sallah ya sa ginshiki shine shine strashi ko kuma wani abu kamar ginshiki ya sa abin hawa ne ko ya sa sanda ina aina ya ji alhamin wani gehe zai sanya ta zai sanya gaba ne ko gehen damu ko gehen hagu يتي حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن اياش قال حدثنا ابو عبيده الوليد بن, بن كامل عن المهلب بن حجر البحراني عن بضاعة بنت مقداد بن الاسود عن ابيها مقداد بن اسود رضي الله عنه وارضاه qala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu wa sallam ila udin yace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam miqdar bin aswad yace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah zuwa ga wata sanda ba au amudin ko wani ginshiki cikin masallaci au shajaratin ko wata itaciya illa alahu ala hajibihi al-ayman aw al sai ya sanya ta gehe ne na dama ko gehe ne na hagu wala yasmudu lahu samdan baya huskanta shi huskanta ya kasance shi yasa gaban shi yana sallah wannan shi yasa wasu malamai ke cewa in za sa sutura sai ka dan karkata ka sa ta gehen dama ko ka sa ta gehen hagu ko masu faɗi haka su ne mafi yawa cikin malamai sai dai hadisin bai inganta ba sai tunda bai inganta ba ba za mu ce dole sai an yi haka dan ba za mu ce ba annabi san sai yana sa sutura ina yake kafe ta don haka in ka kafe ta duk inda za a ce gaban ka ne ta yi wanda ya kafe gehen dama gefen hagu wanda ya kafe tsakiya duk inda za a ce gaban ka ne nassi inda za a kafe ta bai taho ba gaban annabi san sai nake sa ta tilka a shi gaban shi saboda haka wannan hadisi bai inganta ba ba za a lazimta ma mutane dole sai sun yi aiki da shi ba domin babu inganci a kan shi wanda ya sa gaba gare shi yayi haka hadisai ingantattu suka suka zo da shi باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام نعم آه ولا يسمد له سمدا بين الدباء دباء sahihun to ko aje ban yadda ba da ya same sahihun sati mai zuwa ku tuna mini na ko aje min shi a ai ba magana man jafar ya ce ban inganta ba ni ma ban yadda albaniya ce ya inganta ba ka gane ban yadda albaniya ce ya inganta ba ko da yana ga littafin ku ban yadda ba na ga muku dama ban yadda da wannan littafin naku ba mai na'am na'am albani albani eh albani ya faɗi illolin da a cikin wannan hadisin cewa yana da illa guda uku don haka in kun ci albaniya ce sahihi ne to sai dai matba'a sannan kwarewa shi na gaya muku wannan abu dawud da ke ga hannunku abu dawud da taimizi ne yi ibni maja wanda albani ya samu sahihun da'ifun gaba ɗai an buƙace shi ne ya sa ministry of religious affairs ta Oman ta buƙace shi ya sa sai ya haɗa kawai ya ce abin da nake kawai in zo ga da hadisi zan ji ba in gani sai gani cewa na taɓa inganta shi a silsilar sahiha ko da ifa ko jami'u ko ko ɗaya daga cikin littafai na taɓa inganta sai in ce sahihun sai in wuce in ban taɓa inganta shi ba sai in gibi isnadi ne tsai in ga isnadi ne lahiya lau yake sai in ce sahihun in ga matsala sai in ce da'ifun haka zai yiwuwa daga baya ya kasance cewa yana a wasu littafai wanda ba haka bane ina fata kun fahimta sai ya kasance ba abin nan bane sabanin in ya fa cikin silsilatu da'ifa ko ya fa cikin irwaul galil ko ya fa cikin wasu littafan shi wannan kawai sahihun da'ifun ne babu babu wani babu wani takhriji a kansu don haka idan kana da sunan tirmizi albani yace dha'ifun ahmad shakir yace sahihun ko iskali baka da zaka dauki ahmad shakir shi da takhriji yayi aiki yayi shi kuma albani ya faɗa maka yadda yayi da sauyi aka kawo mai shaka ce don Allah ya sun da sauyi ya taliki a kansu ya diba isnadi kawai yace sahihun dha'ifun ko ya diba abin nan bale ma tunda an samu ikhtilafun nusakh na tabbata albani ya inganta wannan hadisin cikin isna ya da'afa wannan hadisin cikin isnadi ne nan cikin wanda muka faɗi akwai akwai mutum guda uku har ma na farko su abu da ciki akwai mulahab bin muhallaf din nan bin hajar shi ma majhuli ne da shi da kuma ba a dukkanin su majhulai ne don haka wannan shine guda illa guda uku da albani ya zo a fashi akai yace na farko da ifi wayannan guda biyu majhulai na farko kuma ibn hajar ya ce layyinul hadith ne ba da ifi yace mai ba amma ku dukkanin su ma'ana ɗaya ne dan shi nace bai da abin da agaltahin ku ba Allah باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام حدثنا عبد الله بن مسلمة ألقى نبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال la tusallu khalfan na'im wala almutahaddith da wani ne ku tsammanin za mu koma sabani da ku babu salati ila almutahaddithina wan niyam babu mai magana zuwa ga sallah zuwa ga masu hira sai ka samu masu hira mutane na hira sai ka sa su sitira da tsakaninka da su wan niyam ko masu bacci mutane na mutum na bacci sai ka sa shi gaba gare ka sitira me hukuncin haka إمام أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد Abdullahi عبد الملك بن محمد بن أيمن an abdullahi ibn yaqub bin ishaq amman haddathahu amman haddathahu zai samu hujja ko mai garma da ko طيب أم محمد بن كعب القرزي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله ابن عباس محمد بن كعب القرزي yake cewa na ce ma Umar ibn Abdul Aziz حدثني عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يا بني labari أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu khalfan na'imi walal mutahaddith kada ku yi sallah bayan mai bacci haka ne walal mutahaddith haka ne kada ku yi sallah bayan mai masu surutu idan mutum na surutu ka kusa shi ya kasance shi kuke ne sitarku kuna sallah haka nan idan mutum na bacci kada ku sashi ya kasance shine sitarku kun fahimta kaka zo ka iske jama'a da masallaci suna tattaunawa sai kai baya ka kabbata sallah ka sa su sitira ko ka iske mutum cikin masallaci ko gida kwance yana sallah sai ka ja da baya sai ka kabbata ya kasance shi ne sitarka yana bacci ko yana kwana wannan hadisin da ifi ne ni kun ka ce ya ah, baka yadda faɗi sai ka faɗi abin hasan hasan za ce ya yasa wannan hadisin imam nawawi ya ce ittafaqa la imma ala tad'ifihi dukkan a imma sun yi ittifaqi akan tad'ifi ne Abu Dawud yana cikin wanda ya za'afa shi amma ba cikin nan sunna Abi Dawud ba cikin wasu littafai malamai sun hikaya ya za'afa shi Albani cewa yayi isnadun da'ifun musalsalun bil majahil haka shi ga sudin Albani ce wannan hadisin yace wannan hadisin da'ifi ne musalsalun bil majahil dai ta yi ta takhriji ne ya takhriji sai can yake cewa amma ya samu isnadin ne a cikin dar kudin yace amma wannan isnadin fa zai yi ya kasance zai yi ya kasance hasan sai dai ina jin tsoron maganar da ibn hajar ya ce isnadi ne wahin ne bakin maganar da yake nan ya ce wannan isnadin zai yi inda nake yabbace wani rayu ce inda nake wannan isnadin zai yi zan hasan sai dai ba wannan isnadin bane na gaba gare mu amma hadisin lafaz ne ne ba cikin abu da ba sai dai ce amma ina jin tsoron maganar da ibn hajar ya ce isnadi ne wahin jiddan cewa wannan hadisin ina tsammanin zai zama hasan idan babu wata illa kuma don duk ya tattara ko wani hanya tana da illa bancin wannan illa hanyar ina tsammanin ta dawo kudin ne ce sai ce wannan hanyar tana iya zama hasan in bai da wata illa amma ina jin tsoron Ibni hajar ya riga ya ce isnadin wahin jiddan saboda haka wannan ban dauke wannan cewa inganta shi ba wannan da ifi ne wannan hadisin da ifi ne game da imamu nawawi ya ce bittifaqil a'imma sannan kuma matan ne ma ya saba kada a yi sallah zuwa ga mai bacci annabi ya yi sallah zuwa ga Aisha kuma za mu zo mu karanta hadisi ingantacce ya yi sallah zuwa gare ta saboda haka sai mu ce wannan hadisin bai inganta ba ta isnadi kuma bai inganta ba bai inganta ba ta matani طيب عبد الملك bin الملك bin محمد بن ne daga gare shi har zuwa ka kai Muhammad bin bin Ka'ab al-Quradi dukkanin su majahil ne dashi Albani yace musalsalun bil majahil ya bi majhul ya wato daga majhul majhul ya wato daga majhul da haka isnadi ne da'ifi wallahi na kwata kwata amman haddathahu ai baka mata ku min shi maimaita amman haddathahu wanda ya bashi labari wane ne wani ne wani bawan Allah ne باب الدنوي من السترة حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حطمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته قال أبو داود ورواه واكد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده imam abu da ya ce babu dunu min sitira babi wanda ke nuna kusanta sitira ake ana sallah za ka yi kusa ga sitira ba za ka sata can nesa ba ka zo ka zo nan nesa da ita kai sallah yace hadathana muhammad bin sabbah bin sufyan ala akhbarana sufyan huwa ibn uyayna ha wa hadathana usman ibn abi shayba wa hamid bin yahya wa ibn sarh قالوا أحمد بن أمر بن السرح كينا قالوا حدثنا سفيان هاي ابن أيينة an safwan bin sulaim an nafi bin jubair an sahal bin abi khatama khatma radiyallahu anhu yuballighu bihi an-nabiy alaihi wa sallam yace yuballighu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kamar ce yarfa'uhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yana nuna hadisin yace ko yace qala qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa duk ma'ana ɗaya ne shine yablughu bihi an-nabiy alaihi wa sallam yana kai ga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza salla ahadukum ila sutratin falyadnu minha idan ɗayan ku ya yi sallah zuwa ga sitira ya kusance ta fala tsa'u shaitanu alaihi salatu kada ya bai shaytan ya yanke mai sallah saboda haka idan mutum yi kusa yi sallah sitira zai yi kusa kusa ba a son kai nesa da sitira sai kasance babu sitira ɗan sai ya zo ya sa maka wasu wasi sai ya kasance ya yanke maka sallah bai ce ya lalata maka sallah ba sai ce ya yanke maka sallah sai saboda haka don mutum ya yi sallah da sitira nesa ba a cewa sallah ta ɓaci amma hakan babu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi haka قال أبو داود رواه واكد بن محمد عن صفوان بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد ko Muhammad bin Abi Hasma sabi manzo kuma dan ya rawaito hadisin amma dan dan shi wasu malamai suna cewa ba kuma bai da tarjama gaba ɗaya cikin kutubul hadis saboda ka babu ruwanmu da wannan ga hadisi ya inganta daga Sahal bin din shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam قال بعضهم أن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده أن يتابعني أكن إسناد wasu su ce daga sahal wasu su ce daga ɗanɗan shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli halin na daga sahal din ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisi ingantacce ne ya nuna mana idan da ka sallah kai kusa kusa ga sutura imamu malik rahimahullahu bai san da wannan hadisin ba ya zo wata yana sallah cikin masallaci sai nesa ga sutura sai wani daga cikin mutane masu wuce ya ce ya musalli udun min sutura ya kai mai sallah ya kusa ga sutura sai imam malik ya ƙara baya kusa ga sutura sai ya ce wa Allah maka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima bai yi wani garama ba yace an gaya mai abin da ban sani ba haka imam malik yake baya garama kuma haka duk wanda ya fahimta yake an za a yi maka nasiha da abin da baka sani ka ga cewa kai mallan kai da ka kana zuwa wa'azi kai da ka kana wa'azi baka fahimta bane amma ko da yaushe abinda kake kokari ya kasance cewa kayi abin da addini dama duk dadewa da kai kana nema ni kake nema ba gaskiya kake nema ba tun tabbayi na gare ka sai ka ansa imam malik da duk sauran imma suna da wannan taushin kai imam malik ya shigo cikin masallaci bayan sallar la'asar cikin masallacin madina kawai sai ya zama ne shi na ganin cewa ba a sallah nafila bayan la'asar sai wani yaro karamin to ce tashi kai sallah sai tashi yi sallah sai ce yana jin tsawon shiga cikin wanda Allah ke cewa wa idza qila lahu ka'u la yarka'una ya an ce tashi ku sallah ba su sallah lahira shi ma ta lahira ya kawo bai tsaya hidda masail din na fiqhu ba to haka da domin ko da yashi tunanin su shine lahira yanzu yana sallah an ce mai udun na sitara ya ƙara ba sitira sallah nafila ce sai ya karanta wa Allah maka لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيما الله يسامو samu gane kuma Allah ya samu amfani حدثنا القانبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكبلة ممر أنس قال أبو داود الخبر للنفيلي imam abu da ya ce haddathana al-aqnabi wan nufaili qala nufaili wane ne nufaili satin da ya wuce sai ni tambaye ku eh abdullahi bin muhammad satin da ya wuce ni muhammad bin abdullahi ko abdullahi bin muhammad ko طيب عبد بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي ابي حازم سلمى بن دينار عن سهل آه شيني وشن سهل بن خثمه قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر أنزا يا كسن tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsayawa da inda yake sa sitira akwai inda akuya take wucewa wannan idan ya yi sujuda kenan idan yana tsaye tsakanin da sutura akwai zira'i uku amma idan ya yi sujuda tsakanin da sutura inda akuya ke wucewa kun ga ba ne tsaye ke ba ko inda akuya ke wucewa waje ne karami fa'idar kai kusa ga sutura hadisai na gaba za su zo su ga mana menene fa'idar kai kusa ga sutura domin ka hana mai wucewa wucewa mai fahimta da wanda bai fahimta ko wani sai ka hana shi ka hana shi wucewa don ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya nisa ga sutura don shi imam abu dawud ya kawo wani hadisin cikin babu dunuwi minas sutura قال أبو داود الخبر للنفيلي yace wannan na Abdullahi bin Muhammad Nufaili ne domin ya kawo maka na kanabi da kuma Nufaili su ne mallaman shi guda biyu babu ma yu'maru musalli an yadra'a an al-mumikri bayna yadayhi haddathana al-qanabi an Malik an Zaid ibn Aslam an Abd rahman ibn Sa'id al-Khudri an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله إذا, إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان imam abu da ce babu ma yi musalli an yadra anil mamari bai na dai babu mai magana akan umunin da an kawa mai sallah na ya hana abin da zai wucewa ya wuce gaba gare shi ya ce haddasa an malikin an zayar bin aslam an abdurrahman bin abi sa'idin al-khuduri an abi sa'idin al-khuduri radiyallahu anhu wa arba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku na sallah fala ya da ahadan ya muru baina yadayhi kada ya ba kowa komi ahadan komi na kira komai kada ya ba komi ya wuce gaba gare shi fal ya dara ba'a ya hana ma wannan abin wucewa gurgudun da ya samu zama fa in aba idan ya kiya fal yuqatilhu to ya yake shi fa inna ma huwa shaytanun hakika shi shaytan ne malamai suka ce ko dai kasance yana cikin shedannin mutane ko kuma ya kasance cewa annabi na nuna akwai shaidan tare da shi kamar da wasu waya suka zo fa inna ma kana ma'ahu qarin tare da shi akwai shaidan saboda haka an an ka umuci mutun cewa ya yake shi malamai imamu nawawi da misunan ɗaya wanda ya shafi sai musulun kai imamu nawawi al-maliki mai ashafa qadiya suka ce wannan akwai suka suka ijma'in malamai ba ana nuna kade ba ta ku ta ya kaci har ya mutu ba wannan babu domin wannan ya hana sallah ma aka dai sallah ba a yin ta ana wannan abin zai kai sallah na biyu kuma jinin musulmi ba haka bane amma abin da ke nuhi na farko ka hana shi annabi ya ce masa in baka iya ka sa karhi da karhi ka hana shi ta wasu malamai ke cewa ka sa wannan karhin ka hana shi ka halaka mai gaba ba za ka biya ba an jojo alkali kayi kayi ya ki tafiya ka sa karhi sai kasance hannun ka ya shiga ido ne sai an ido ya halaka to ko an ce ba za a ce sai ka biya jiya ido ba ko ka buge mai hannu hannu ya kare ba za a ce sai ka biya ba domin annabi sun ya ce kai fal yuqatilhu fa innama huwa shaytan annabi sun ya ce shaytan ne ka ka yake shi saboda haka wannan yana cewa kan wucewa gaban mai sallah dole ne mutum ya kiyaye ya hana kowa ya wuce gaban shi kuma duk yadda zai iyawa annabi sallallahu alaihi akuya ma in ta zo bai bari ta wuce akuya ta zo tana son ta wuce annabi na hana tana son ta wuce annabi na yi tafiya sai da ciki ne sallallahu alaihi wasallam ya tabi bango da ke strad da shi akuya ta juya ta koma wata muna karanta hadisi da wasu yara suka ce ita ma dai akuya tana da hankali sayyid <laughs> sallallahu alaihi عليه وآله وسلم حدثنا محمد شنو؟ حدثنا حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد بن أجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه إمام أبو داود حدثنا محمد بن الألاء حدثنا أبو خالد عن ابن أجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم إذا أنكم يصلى فليصلي إلى سترة يصلى زواج سترة wal yadnu minha ya kusanceta Sun masakal hadis sannan kawo wancan sauran hadisi imamu shaukani a cikin nilal autar kafin shi imamu nawawi kafin shi bai haƙi? dukkanin sun waito ijma'i cewa baya halatta ka tare kowa da zai shiga gaban ka sai in kasa sutura domin wannan hadisin haka ya zo da shi in idza salla ahadukum falyusalli ila sutura idan ɗayan ku ya salla ya salla zuwa ga sutura fal yadnu ha ya kusance ta sannan sai annabi sansa ce sauran wanda ya zo cikin wancan hadisin fala ya da ahadun ya bai ne dai kada bai kowa ya ya wuce gaba gare shi don haka in ka zo kawai ka kabbarta sallah baka da incin mukatala baka da incin dunguje wani baka da incin hana ma kowa ya wuce sai dai shi ma in ya wuce zai iya samun eh, zunubi kamar yadda zai zo mun a wani hadisi amma kai ka hana ko kai mukatala baka da inci domin hadisi cewa yayi ka sa sutura ka kusance ta sannan in mutum zai wuce ka yaƙe shi haka duk sun wace ijma'in malamai imamul al-Baihaqi bayan shi Nawawi bayan shi imamul shaukani kamar yadda yake cikin al-Awtar cewa ba ka yakatila kowa sai ka sa sutura ga abin da abubuwa biyu aka umuce ka ka sa sutura sannan in wani yazo zai wuce tsakaninka da sutura ka yake shi to amma in baka cika wancan ba ba za ka zo kai wannan ba tayyib حدثنا أحمد بن أبي سريش الرازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسرة بن معبد, معبد اللخمي لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت أضاء بن يزيد الليثية قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين كبلته أحد فليفعل imam abu dawud ya ce haddathana ahmad bin suwayd razi thumma akhbarana haka yake wajen ko kome thumma akhbarana ko kuma qala akhbarana sai qala akhbarana daidai ne kuma akhbarana wa qala akhbarana kuma akhbarana mafi yawa sai kasance Ahmad bin Suwaij Arazi ya ji hadisai da yawa daga malami ne akhbarana Abu Ahmad Az-Zubairi sai kasance da ya bada su sai ce kuma akhbarana Abu Ahmad Az-Zubairi sai bada wannan hadisin a akwai summa asali amma akwai nisuhin da ba su da summa akwai nisuhin da adda summa akwai da ba su da summa قال أخبرنا ميسر بن معبد اللخمي قال bi بكوفة ya hadda shi a kufa ya bashi labari qala haddathani abu ubayd hajib sulaiman kala ra'aytu ata bin yazid al-laythi abu ubayd yace na hadu da ata bin yazid al-laythi qa'iman yusalli na iske shi tsaye yana sallah fa zahabtu amru bayna yadayhi sai ni je in shi in wuce gaba nai faraddani sai hana ni wucewa sun makala sannan bayan ya gama sallah yace mini haddathani abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man istata'a minkum Allah ya hula bainahu wa bain qiblatihi ahadun falyaf'al duk cikin ku wanda ya samu dama ya hana wani ya wuce tsakanin shi da sutura ta ya aikata haka qibla ne ya zo muna a lafzi guda biyu dukkan suna ne sutura duk lokacin da aka ce qiblatu ana ne sutura ta in ka sa ku mutum ya wuce hadisan da suka suka suka wuce a satin ya wuce sun gaya muna ko mutum ya wuce bayan sutura la ya zuru ka shay'an baya tutuwar ka da komi zaka qiblatu shine shine suturar da ya sa حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن أن يجتاز بين يديه فليدفع في نهره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أسلي فأمنأه ويمر الضعيف فلا أمنأه إمام أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن مغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح ذكوان السمان أحدثك أما رأيت من أبي سعيد إن باك لاباري أبن نجا أبي سعيد دقى أبي سعيد الخدري abin da ni gani wata mai ituhu minhu kuma ni jiya daga gare shi da kala abu sa'idin ala marwan abu sa'id ya shiga inda marwan bin al-hakam kun ga wancan kissa wani ya zo ya shiga gaban wani ya tare shi bayan an gama sallah yake gaya mai naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka Abu Sa'id khudri ya bar labari annabi ya ce idan mutum yana iya hana kowa ya shiga tsakanin da kibla ya hana nan ma irin hakan ta auku magana bin hakan gwamna ne na Madina babba ne ya zo zai wucewa gaban Abu Saleh sai ya zo zai wuce gaban abu sai khudri yana sallah ya hana shi wucewa bayan ya gama yake ce mai samaita rasulullahi ya shiga inda shi yake ce mai samaita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qulu idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas naji annabi sallallahu alaihi ya ce idan mutum yayi sallah daga duk abin da ka sututte shi daga mutane فأراد أحد أن يجتاز بينه بين بين يديه فليدفعه في نهره ɗaya daga cikin mutane su ya wuce gaba gare shi to ya dunguje shi a wajen wuyan shi fa in aba falyadfa'u ba dunguza kwarai bai dai hana shi ya taba gaba ne ya hana shi ko kuma mayanka fa in aba falyuqatilhu idan ya kiya da lalama to ya yake shi fa inna ma huwa shaytan shi shaytan ne haka wannan nuna aiki da dalili sun hana mutum wucewa bayan sun gama sun ce mai ga dalili annabi son san ce kaza kwata-kwata haka ake yi idan ka hana mutum yayi abu sai ka bashi dalili saboda kaza da kaza da kaza baya da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza kaza baya da kyau kaza kaza baya da kyau saboda Allah ya ce kaza da kaza baya da kyau shikenan an gama qala abu daud qala sufyan as-sawi imam abu daud ce sufyan as-sawi yana cewa ya yamuru rajulu yatabakhtaru baina yadayya wa ana usalli fa amna'uhu mutum yana wucewa yana takama gaba gare ni cikin sallah sai in hana shi wa yamuru dha'ifu fala amna'uhu in mai rauni ya wuce ban hana shi wannan kuma fahimta ce ta Abu Sa'id amma ta cika da hadita sufyan ta ci karo da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana akuya ta wuce kaga ya kan rashin takama kenan ko akuya ta san menene takama bata sani ba kuma lafuzin hadisan cewa suka yi fala falata da ahdan ya muru bayne dai kaka ba ko mutum daya ya wuce gaba gare ka ko abu daya ya wuce sadaka babu bambanci tsakanin allazi ya tabakhtar da kuma wanda yake za'if mai tahiyar takama da mai rauni dukkanin su daya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a bari su wuce don haka gaba daya ba a bari su wuce alal qawli sahih wallahu a'lam باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي حدثنا القانبي عن مالك عن أبي النضر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجه الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعطوف بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة إمام أبو دادة باب ما ينهى yunha من المرور بين يدي bayna باب musalli babi كان هنين kan hanin da aka yi yanzu ya gama mana da mai sallah shi an ce ya sura ya yi ya sa kaza in bai san bai sa kaza ya sa kaza sai in ya sa in wani zo zai wuce tsakanin shi da suturan ya dinguje shi ko ya yake shi ko ya hana shi yanzu an zo shi mai wucewa yanzu kuma shi an kawa babi yanzu ba wanda ke sallan ba yace hadathana al-qanabi an malik an abin nadar maula umar ibn ubaidillah an busur bin sa'id an yazid bin khalid al-juhani anna yazid bin khalid al-juhani arsalahu ila abi juhayl yas'aluhu من رسول الله amin الله sallallahu alaihi في fil بين يدي المصلي مي mi yajiya النبي صلى الله عليه وسلم cikin hukuncin mai wucewa gaban masu sallah قال ابو جهيل ابو جهيل yace ce na ji صلى الله عليه وسلم yana cewa law ya al maru bayna al musalli da mai wucewa gaban mai sallah ya san ma za alaihi abinda akai ne na zunubi lakana an ya kifa arba'ina khairul lahu min an yamura bayna yadayhi da ya tsaya har arba'in ya fi ya wuce gaban mai sallah qala abun nadar la adri qala arba'ina yawman aw shahran aw sana yace ban sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ban sani ba da bani wanda ya bani hadisin shine busu bin sa'id cewa yayi shekara arba'in ko cewa yayi wata arba'in ko cewa yayi kwana arba'in kowane ne dai akwai wahala ko bal ya inganta cikin musnadul bazzar yace arba'una kharifan shekara arba'in don ka tsaya da ka wuce gaban mai sallah ka komi uzurin da kake kuma an ka ce ka tsaya shekara arba'in ka gaya akwai tsawo ko saboda haka yana da haɗari kwarai da gaske wucewa gaban mai sallah wani malami ya ce koda minti arba'in aka ce ai akwai wahala kai tsaye minti arba'in saboda haka wucewa gaban mai sallah yana da haɗari kwarai da gaske kanka ji an ce shi ya yaƙe ka ba in ka shiga gaba ne shi ɗaya kawwa illa kai ma wa kanka illa akwai laihi akwai sabo akwai zunubi wanda za a rubuta ma don haka sai a ji tsoron Allah gaba ɗaya sai a daina تفضيع أبواب ما يقطع الصلاة ولا يقطع وما لا يقطعها باب ما يقطع الصلاة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد السلام ابن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال حفص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان mama Abu Dawud yace babu ma ya tsawo sala babi na mai magana kan abubuwan da ke yanke sallah idan sun wuce gaban mai sallah baya da sitira ko suka shiga tsakanin da sitira ku biyo isnadin yace haddasan haddathana Hafs bin Umar nawa ɗaya ko qala shi Shu'ba ha wa haddathana Abdussalam bin Mutahhar wa ibn Kathir nawa kenan uku ko Shu'ba ai shi mallamin Hafs bin Umar ne uku ne na farkon su shine wa Hafs bin Umar na biyu kuma abdussalam bin mutahhar na uku kuma ibn kasir muhammad ibn kasir al-abdi kenan su uku ko al-ma'na anna sulaiman bin mugira akhbarahum sulaiman bin mugira ya ba su labari dusu ukun an humayd bin hilal an bin samit an abi dharr wa qala habs qala qala sallallahu alaihi wa sallam kun kiyaye habs shine wa na ɗaya cikin su ko saurawa bin da kuma ibni muhammad bin kasir al-abdi ɗaye su biyu ko shi a habs bin umar cewa ya qala qala an abi dharr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatu rajul wa qala sulaiman wa abu dhar sulaiman da abu dhar kuma suka ce yaqta'u salatu rajuli me bambancin wayannan guda biyu ku biyu me bambancin guda biyu din me bambancin habs uhm? eh wancan na hafsa ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku ku bai mu koma bi حدثنا حفص بن عمر يا ديكي ننكو قال حدثنا شعبة ها وحدثنا عبد السلام عبد, آه عبد السلام بن مطهر آه وابن كثير المعنى ما لم ينوكي غريشي أن سليمان بن أخبرهم دوش شيني ما لم أميد بن هلال عبد الله بن أبي ذر أبي ذر هزوانا sannan suka yi sabani qala habs habs ya ce ana bi zarin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sulaiman wa abu dhar suka ce yaqta'u salat suka ce ana abu dharin kawai sai suka ce yaqta'u usala. kun fahimta wato kenan sun aje shi daga abu dhar al-gifari ko ah, sai kasance wani iri mawqufi ko amma ya inganta ah, marfu'i don haka sai mu ce inganta marfu'i ya inganta mawqufi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل sallan mutum tana karewa tana lalacewa idan gaban shi babu abin da ya kai bayan sirjin raƙumi alkalbul aswad wal mar'a idan kare baki da kuma mace suka wuce gabanai idan kare bakin kare ya a himar idan jaki wal kalbul aswad da kuma kare bakin kare da kuma wal mar'a da da jaki da da da da mace tayyib abu guda uku ko al-himar wal kalbul aswad wal mar'a guda uku suka inganta zamu zo mu ji akwai wanda su inganta ba sun kai bakwai tayyib wayannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka wuce gaban mutum sallar shi ta kare tayyib ah, sai me فقلت aswad min al ahmar min al asfar sai abdullahi bin samit sai tambayi abi ya ce me bambancin al aswad bakin kare min al daga ja wal asfar da ɗoruwa min al da kuma fari me bambancin kalar kare ya ce me bambancin baki da fari da ja da ɗoruwa duk ba kare bane qala ya ibna akhi sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani yace ya kai dan nan uwana na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka tamban fa qala sai annabi yace al kalbul aswad shaytan bakin kare shaytan ne kaga annabi sun ya ba mu ka'ida su yi tambaya su samu mana ka'ida don nan bakin kare mun san mun san shedan ne yana da muni a bisa ga bisa ga wasu kare waɗanda ba baki ba ta kila mura za ta kama ni <laughs> da ya kasance na ta indiya ina ta indiya to na san cewa na kusa samun matsala kina Allah ya kare ni ita tayyib mun san bambanci tsakanin bakin kare da sauran kare da sauran kare da babba ko ci annabi sun ya ce baki ne sai ka wa'annan abu guda uku da mace da bakin kare da da jaki idan suka wuce gaban mutum babu tsakanin babu sutura tsakanin shi da sallah takari tsaye حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائب والكلب قال أبو داود أوقفه صعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس رضي الله إمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن يزيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة شعبة يا abdullah bin abbas ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ba lokacin da ya wato na hadisin ya wato shi da shi da sa'id da hisham da hammam dukkanin sun wato shi daga qatada amma shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kuma sun tsaye da shi ga abdullah bin abbas shi ba yake cewa yaqta salatu rajuli al-ha'id wal kalb sallan mutum tana karewa idan al mace wadda ta isa haila ta biga bagare shi a zaka ne fassara injin cewa ne me ok eh haka yazo cikin hadisin ko eh alha'id mace ta isa haila da kuma alkal da kuma kari alha'id nan ba mace mai haila ba wadda ta isa haila mutlakan wacce balaga ta wuce ba ta tana haila ba ba ta ba ta haila ba sallah ta kari idan an ka ce mai haila ai zaka sha wahala sai ka tsaya ka za ka ce ne ka tambaye ta <laughs> kaga ko zaka ci gaba ne sai kaga ba in ka tambaye ta kuma ta ce subhanallah kuma sai na kuma mai ta sallah alha'id duk inda yazo yana nuhin wadda ta isa haila ba mai haila ba nan sha annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ha'id harbin illa bi himar ko yace wai wai ya karanta irin yace ce Allah bai karɓa sallan mai haila sai da sai da jaki ko eh to duk kun yi nisari ba sai na haɗi ba wallahi ba sai mu ci gaba حدثنا محمد بن إسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت ذاكرته إبراهيم وغيره وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم عن ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه ذكر المجوسي مجوس ذكر المجوسي وفيه على تغفة بهجر وذكر وذكر الخنزير وفيه نكارة على أبو داود وقال نعم. أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ابن سمينة وأحسبه وهما وأحسبه وأحسبه وهما لأنه كان يحدثنا من حفظه imam abu da ce hadasana muhammad bin isma'il maula bani hisham albasri qala hadasana mu'ad huwa ibn hisham qala hadasana hisham ad-distiwai an yahya ibn abi kathir an yahya huwa an ikrima an ibn abbas qala ahsibuhu a sallallahu alaihi wasallam ikrima ya ce abdullahi bin abbas ya bar labari ina tsammanin da ya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce idan sallah ahadukum ila ghairi sutra inda ɗayan ku yayi sallah ba ga zuwa ga sutura ba fa innahu yaqta'u salatahu al-kalba kalbu haƙiƙa kare zai kare mai sallah wal himaru da jaki wal khinziru da aladai wal yahudiyu da ba yahude wal majusiyu da ba wal mar'atu da mace wa yujzi'u anhu idza maru bayna yadayhi ala ala qazfati hajar suna isa da suka wuce gaba gare shi tsakanin shi da su akwai jifa misali inda aka jefa duci yana tsaya an jefa duci ba ramya ba wanda dogo jifa an jefa duci inda ya tsaya in suka wuce nan to babu matsala wata inda ba kusa gare shi suka wuce ba amma wannan hadisin za'ifi ne bai inganta ba wanda ya inganta shine wancan wanda ya wuce mu daga nan wasu suka samu cewa idan mutum sallah idan an wuce gaba gare shi za a kiyaye inda jiwa da duci take to amma mun ji hadisin bai inganta ba saboda haka fata wadda ta fi shine da wannan zira'in guda uku domin shi annabi sun sanki keɓancewa idan yana tsaye a cikin sallah tayyib qala abu dawud fi nafsi min imam abu dawud ya ce cikin raina akwai yana kaikai game da wannan hadisin kuntu udhakiru bihi ibrahim wa ghayruhu na kasance ina muzakara da ni da ibrahim ɗaya daga cikin abokan muzakara ce da ni da wani ne falam ara ahadan ja'a bihi an hisham wala ya ban ga ɗaya daga cikin abokaina ba ko wani ya ce an rawaito wannan hadisin daga hisham da cewa eh kun babu wanda ya san shi wala ara ahadan ja'a bihi an hisham wa hasibul wahama min ibni abi samina ina tsammanin kuskure nan daga malamina ne wanda ya bani labari ibni abi samina yani muhammad bin isma'il al-basri maula bani hisham wal munkaru fihi dhikrul majus abinda nake inkari cikin shi ambaton majus majus da aka yi wa fihi ala qalfati bihajar kuma cikin shi an ce in an kai jifa da duci wa dhikrul khinziri wa fihi nakara yace da kuma ambaton khinzir da aka yi yace wannan hadisin da akwai nakara cikin shi wannan hadisin munkar ne qala abu dauda walam asma ahadun ولم أسمع هذا الحديث من من إلا من محمد بن إسماعيل بن سمينة wa ahsibuhu wahima yace ban ji wannan hadisin daga kowa ba sai daga Muhammad bin Isma'il bin Samina shine malamin shi a isnadin yace wa ahsibuhu wahima kuma ya tsammani yayi wahami ne li'annahu kana yuhaddithuna min hibbihi domin yana ba mu labari daga kai hibdul hibdul ah, daqus sarar ke da shi zaka je ya samu ya samu matsala anan wannan bayan kuma da'ifi ne sai dai ya samu zai ya samu matsala a wannan hadisi amma imam bukhari ma ya same hadisi don haka sika ne amma zai yi nan ya samu wahani bai حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد إمام أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكي عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى لي عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا يتي يزيد بن نمران يتي ناغا وني متن أتبوك ينا زوني بي يتاشي faqala sai yace min marautu baina yadi nabi sallallahu alaihi wa sallam na wuce gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ina bisa jaki wa huwa yusalli annabi na sallah sai ni buga buga ina bisa jaki fa sai annabi sallallahu alaihi yace min allahumma qata asarahu allah ka yanke kafafu ne fa ma mashaitu alaiha ba'd tun sanan ban tafiya bisa gare su bisa ga jaki ne ba wannan hadisi ne wanda duk musulmi ya san daifi ne ba ta tsara bai ilimi duk musulmi ne na zuwa sallar juma'a ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rahama ko ya saurayi ko bai gina ka saurari <laughs> irin bai ginin da aka yi babu kiɗi dai amma ko shi yake saurari na ji ana haɗe annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san wannan hadisin za'ifi ne mutum ya bi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai mai addu'a Allah ya yanke mai kafafu annabi sallallahu alaihi wasallam ka haka ko alama domin sai wannan hadisin ni ce ko haka kowa ya san da ifi ne da baya baya sai ma yanzu bayan la'asar ina diddibawa sai daga magana albani da ya sai da ni sujudu shukur don irin ta ni daidai daidai ga da hadisi na dauko muku abin da yake cewa bayan ya bace isnadi ne sai ce thumma inna matnuhu zahirun nakara inna matnuhu zahirun nakara sai ce sanan matanin hadisin nakara ce bayyane take ga kowa ba sai ba sai an tsaya wani bincike ba li'annahu mukhalifun kullal mukhalifa lima urifa min hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya sa saba dukkanin sabawa game da abin da aka sani na shiryawa annabi sallallahu alaihi wasallam fi husni irshadihi game da kyakkyawar shirya suwa ta da ya kai li ummati ga al'umma ta wa lutfihi fi ta'limihi da taushin da yake da shi wajen koyar da su kama tara zalika fi hadith al-arabi alladhi bala fil masjid fi masjid nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zaka ga haka a cikin hadisi a cikin uh, uh, hadisin uh, bakawin balarabe da ya zo daga kauye ya yi tsari cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadisi muawiya bin hakam sulami da cikin hadisin muawiya bin hakam sulami allazi takallama fi sala wanda shi ana cikin sallah yayi magana walam yanhahu alaihi salatu wasalam annabi ko tsawa bai yi mai ba wala da'a alaihi annabi bai mai mugunya addu'a ba bal qala muawiya nafsuhu sai muawiya shi zai kai kanshi cewa ya yi wallahi ma qaharani wala qaharani wala wala barabani wala shatamani yace wallahi annabi bai min tsawa ba bai bugan ba bai sokan ba inna ma qala cewa dai yayi inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallar baya halatta ai komai cikin maganar mutane a ciki ko alama baya cikin shi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yin kaushi da yin zafi ga wanda ya kuskure bi ainihi annabi na iya cewa man qada safan qadahu Allah wa man wasala safan wasalahu Allah duk wanda ya sada sahu Allah ya sadar da shi duk wanda ya kada sahu Allah ya kada da shi amma wane na duk wanda umuman ne don a ji tsoro sai a gyara sahu amma in ka je ka ce kai da annabi ya ce kai wallahi za ka kace kai kanka ka san kacin cinci wannan amma ba dai kai kai guda ba annabi ya to ya ce maka Allah ya la'ane ka Allah ya ma kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama baya cikin shi yawa shi kuma baya cikin shi yawa sahabban shi baya cikin ɗaya daga cikin ahlus sunna cikin la'imma yi ma wani mutum bi ainihi addu'a don yayi lahi ko alama annabi ya yi so ɗaya Allah ya sauka san mai laisa laka min al-amri shay'un don sun ki ka hici kuma sai kai musu baka addu'a don ka baya halatta ko alama mutum guda da aini kahiri a yi buka addu'a baya halatta ko kahirai misali ana ta munyan fahimta sai ko kahirai a ce Allah ka kashe duk kahiran duniya ce haramun ne don me zai kashe su kai sani da ya halice su ya kuskure ne ya da ya halice su don haka duk ya kashe su to wuta ko sai a sawa kana da waɗanda zaki dan yawa a saka wuta a sa su aljanna Muhammad bin Alaihi Wasallam da sauran malamai suka ce wannan kuskure ne wasu a'imma kuma suna yi a cikin sallah Allah umma Allah ka kashi ka kare dukkan kayan duniya don me za a kare su don me ba za a bar su ba su cuta muku ku kare samun lada daraja ku ta kare dokar ku shiga aljanna haka haka ya kamata amma ba wai duk a kashe sai kasance babu kowa ku an annan ba haka cikin ku za a samu yan wuta cikin ku za a samu ya aljanna kaga hikima Allah ya saba ma abin hikima Allah tunanin ka ya saba ma hikima Allah ba haka wannan kuskure ne mutum guda in yayi laifi shugaba ne ko mabi ne ba a yi mai mugunya addu'a yi mai mugunya addu'a kuskure ne saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne saba manhaji ne na salafus salih gaba ɗayan su don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu mutum ɗaya da yawa ba mutum ɗaya da ya keɓance yawa in ba wanda ya yi ba an ka tabbatar mai ba zai musulunta ba ya ga ya wuce da ana yi ai da an wasu mu'awai duk wani ba wanda zai zo yi abin da mu'awai bin haka misali abin mu'awai bin abi sufyan ya yi su fon sauyin in je shi aka zuwa a hudu aka cire haƙoƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka addu'a gunya addu'a ga mutum daya bi ainihi wale ko kuma da siffa ce ko da suna ne wannan haramun ne ya sa mu koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam na shi imamu ahmad bayan sarakuna sun bashi wahala sun azabtar da shi sun bashi kashi akan tauhidi kawai don mi zai cewa abinda Allah ya ce suka bashi kashi ya zo ya shiga gida suka sa shi cikin gida suka ce ba ba ya hita yana cikin gida jama'a suna dibi zuwa zuwa ganin bai da lahiya yan bid'a ne wanda ba taba irin su akan bid'a ba wanda san da Qur'ani magana Allah bace da aka zo aka ce musu ga ana shiga da mai a yana zagin ku aka mashi ce ai Allah ya hana a zage ku ban yi don aqida ne ya saba ma aqida ta haka ya gaya musu ba wai wai don wani a'a don ya saba ma aqida ta Allah ya hana don haka ba na yi zaka ce mu kula mu ji tsoron Allah wane don muna samu sabanin fahimta da shi wane don mun samu sabanin kaza da shi wane don bamu faki guda da shi wane don muna da matsala da shi shugaba ne kuma biye baya halatta a mai gunya addu'a wanda ya yi ya ji tsoron Allah ya bari wanda ke mai wa'azi in yana yi ya yi mai wa'azi ya bari wanda baya iyawa dole ne ya ga munkar ya yi kokari ya ji zafi a cikin zuciyar shi domin mukhalafa ce wannan kwata kwata daga na nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu fahimta akwai sauran hadisi biyu ku حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ها وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل حدثنا مسدد مسدد فيتولى عبد المطلب حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني حا وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بين بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يوم هذا abin da baka sha shine wannan magana ta albani ce shi ma kusa irin abin da imamu ahmad ya sha kaɗan abbai sha ba bayan ya sha gidan yari ya sha walakanci aka kawo shi aka sa gida aka rubuta a signboard ba a yarda mutum biyu su shiga tare ba bakin gidan Sheikh Nasiruddin Albani ba a yadda a daidai wannan lokaci yana faɗi duk duniya a jiya yana rubuta littattafai duk duniya a jiya iri na irin kasu jiya amma ba muke da karhin hana aimi hakan ba amma duk da haka na a cikin tahe ko daya babu inda yayi irin wannan a cikin kasa ko daya yana da kasa wajen dubu da dari biyu musajjalai amma babu kasa ko daya da yayi yi haka babu littafi ko daya da yayi haka domin me domin wannan Allah suke bauta ma ba su yin kami ma kansu sun san cewa wannan aqida ce ya saba mu kushewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi ba duk abin da aka yi duk abin da aka yi ya ƙare sai ya kuma ya musu hisabi ya ɗauko a bashi kuma ya shiga aljanna dama shine kasdi ne shine kasdin imam ahmad shine kasdin a'immatu ahli sunnati wal jama'a imam abu dawud ya ce hadathana kasir bin abid بن أبيد يعني المزعجي قال حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه وزاد faƙala kata a salatana kata Allahu asarahu shi anan shi ya ƙara cewa annabi sallallahu ya ce ya yanke mana sallah Allah yanke mai bayanai Allah yanke mai ƙawahu ne Allah yanke mai abin hawa ne tayyib muka ce bai inganta ba isnadin shine wancan isnadin قال an داود رواه أبو مسهر a سعيد قال فيه قطع صلاتنا شي ما يتشي أنا بسنسان cewa ya yanke mana sallah. إمام أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ها وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج cewa ya tsaya baban shi Gazwan ya tsaya a Tabuka lokacin da ya zo aikin hajji fa idza huwa bi rajulin muqadun sai iske wani mutum zaune bai iya tashi fa ta'alahu an amrihi ya tambaye shi me yasa kake zaune ko da yashi baka iya tashi fa qala lahu sai ya ce mai sa uhaddithuka hadithan fala tuhaddith bihi ma sami'ta anni hayyun zan baka wani labari kaka ba kowa shi muddin ka ji ina raye inni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazala bi tabuka ila nakhlatin annabi ya sauka a tabuka zuwa ga waje iccin dabino faqala hadhihi qiblatuna yace wannan ita ce sitaran mu thumma salla ilaiha sannan ya huskance ta yayi salla fa aqbaltu wa ana gulamun as'a sai ni zo ina dan karamin yaro zan wucewa hatta maratu bainahu wa bainaha hannu wuce tsakanin annabi da sitira fa qala sai annabi yace qada salatana ya yanke muna sallah qada Allahu asarahu Allah ya yanke shi shi ma Allah ya yanke mai kafafu qala fa ma qumtu alaiha ila yawmi hada sun sanan mun koma tashi ba har yanzu wannan isnadin ya sa amma wancan amma shi ma akwai majhulai da yawa ciki akwai Muawiya bin Saleh akwai Sa'id bin Gazwan akwai baban shi majhulai ne to da hadisin dai da'ifi ne hadisin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam san baya baya irin wannan addu'a ko ina ka ji ta a hadisi ka tambaye isnadi ne kace kawai wannan hadisin da'ifi don shi ma wannan hadisi in ka karanta haka zaka ga da'ifi ne saboda wannan majahil amma imamu zahabi bai ko tsadi bai isnadi ba cewa wannan hadisi maudu'i ne haka yace kawai yace maudu'i ne kawai shi matani daya ba yace wannan hadisin kirkirin ƙarya ne ya wuce ma a ce mai hadisi ne ya wuce da mai hadisi da'ifi ne abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah ya shafe a cikin zukatan mu ya shafe a cikin littafan mu kadi eh, ba tambayi ne ko sai eh, assalamu alaikum akramakumullah ya ce da Allah menene hukuncin wanda ya yi a zuhur da fatiha kawai shin ta yi ko ba ta yi ba wanda yake wanda wanda ya azana da fatiha dai ta yi sallah ta inganta ko ba azana ba ko la'asar ko magai ba ko isha ko su subahi duk wanda kai da fatiha dai sallah ta inganta to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqa bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatihatil kitab ba in ka karanta ya inganta haka hadisin a ah, ah, mu'awida ah, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika yana sallah da mutane mu'az ibn jabal haka hadisin mu'az jabal da aka je annabi sun sai tambaye wannan saurayin da ya kaɗi sallah yace yabna akhi ma za ta kawo yace aka ubi fatan kitab wa as'alullaha aljannata wa a'udhu bihi wa a'udhu bihi wa a'udhu bihi minan nar wa ma aqram jannata qawla inda su mu'az qala hawlaha min annabi ya tabbatar mai abin da ya sallah ya yace fatiha yake karantawa sai dai ba ko bin koyin annabi sallallahu alaihi wasallam bane kai ta karanta fatiha in kai ta yi amma shi annabi in karanta fatiha karanta sura ka koyi da annabi shi ne karanta fatiha karanta sura amma ta ba su karanta fatiha ɗaya sallah ta yi domin annabi ya tabbatar da sallar jama'a da su karanta fatiha ɗaya ce ta yi wannan yake cewa ala gafarta malam ya halitta bin wanda bai yin karatun sallah wanda bai yin karatu ko bai iya karatu ba wanda yana halatta abi wanda bai iya karatu sallah ba eh malamai sun ce yana ɗaya daga cikin biyu idan iyawa ne kai ka iya juyi sai sai kana jin bai itqani bai iya hidda kaza wajen shi bai iya hidda kaza wannan bai hana be shi amma ina ikhlalin ma'ana misalin da suka kawo wajen iyyaka na abudu suka ce idan zai iya cewa iyaki na abudu ya karanta haka to bai halarta a be shi sallah idan abin da yake fi yayi ikhlali da ma'ana gaba daya in za a fassara ma'anar za ta canza baya halarta a bihi sallah amma in wani lahani ne da wani ya iya wani karantawa in ya jiya zai ji wani ya iyawa wannan babu iskali za a bihi sallah inda jamhurul ulama wallahu ta'ala alam wannan yake cewa babu man kala la ya salata shay'un assalamu alaikum malam me ake nufi da wannan babi na bukhari wannan babi ana nufin shi sati mai zuwa za mu karanta shi yake nufi insha Allah zai ci muna Abu Dawud ma yayi shi don haka sati mai zuwa zai ci muna insha Allah kai hakuri za mu yi shi tayyib eh, wannan ko wani yake cewa menene matsayin bismillah kafin a fara arwalla la liman lam yadhkur alaihi na tsammanin la wudu a liman lam yadhkur alaihi eh wanda bai bai bismillah ga alwala ba da gangan babu alwallar shi da gangan ne ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu alwallar shi wannan hadisi ya inganta albani ya hassana shi a cikin irwaul galil hadisi na 81 ko 82 cewa la la salata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yasku smallahi alaihi amma malamai sun doke shi la wudu liman lam yasku smallahi alaihi akan cewa ba bata kammala ba dalili ko shine Ah, hadisin Usman da muka karanta da kunan da hadisin Ali da muka karanta da kunan dukkanin sun koya muna wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam babu ambatin bismillah kuma da wani ya zo tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam haka wallahi sai ce tawabba kama amaraka Allah ka yi arwalla kamar yadda Allah ya koya ma Allah kuma bai koya in za a arwalla a yi bismillah ba kuma Allah ya koya a yi bismillah ga abin da bai kai arwalla ba ya ce wala ta'akulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi yana magana farauta wanda ke farauta ko alama ba cikin muhimmanci arwalla ba amma Allah bai faɗi a yi bismillah ya ce sai a yi bismillah wajen farauta amma bai faɗi za a yi bismillah wajen arwalla ba saboda haka annabi sun sai ce mai kai arwalla kamar yadda Allah ya umuce ka kuma ga an gwaito muna babu amma in kai amma yin arwalla tana cika bismillah tana cika arwalla wanda ya ki mukhalafatan li hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam sallata ta arwalla ta baci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk